wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa asabihi wa manita da bi hadihi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmi din amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na'am min adiyatin min bismillahir bismillahir rahmanir rahim misalin asma wal kunna fil inaya misalin sunaye da alkunya misalin sunaye da alkunya wajen kulawa da ita ma'rifatul alqab wal asfar ya kamata a san laqabi ana za ga kira wani sajjad an kira wani zainul abidin to duk irin wannan ana kiransu alqab ya kamata mutum ya san alqab da kuma ya san ansab ansab nasaba an gane almadani alkufi alkaza alkaza mutum ya san ainihin nasaba na mutane wallakar kad ya kunu da lafzi suna. shi lakabi yakan kasance da lafazin suna lakabi yakan kasance da ne da lafazin suna na hau Sabina. khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga nabi sallallahu alaihi wasallam wannan Sabina lakabin shi ne kuma lakabin shi ne kuma sunan shi ne a gane su kunu bi lafzil kunya kaga an bai lakabi da suna jirgin ruwa hmm. ko safina shi kadai ke da wannan suna cikin sahabbai safina mai yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam hidima wa kar ya kulu bi lafazin alkunya yakan kasance shi lakabi da lafazin alkunya shi lakabi ne amma kuma yana nuna alkunya lawo abu turab kama ce abu turab hmm. kaga abu turab ai wannan ka duba ya an zo da abu da abin da ya zo da abu da ummu umm ya zami alkunya amma shi aliyu shin shi ne ya haifi shi a abu turab ne shi kaga me yasa aka mai ainihin lakabi da abu turab ba alkunya shi bane wannan amma ga shi nan shi lakabin ya zo da siga na alkunya ali bin abi talib radiyallahu anhu sun samu rashin jituwa da fatima radiyallahu anha da suka samu rashin jituwa sai Ali bin Abi Talib sai ya fushi da ita shi ne sai fita a ɗakin sai je masallaci sai kwanta a ƙasa yana bacci manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya zo sai ya zo ya ga Fatima bai ga Ali da Abi Talib ina mijinki wace ya Rasulullah wato ya yi fushi da ni wani abu ya haɗa da shi sai ya fushi da ni shi ne sai ya fita da ya fita shi ne ya je kwanta a masallaci shi ne manzo Allah ya je masallaci sai ga Ali a kwance ya yi gudu da kasa ya ce kum ya aba turab tashi ya aba turab kum ya aba turab to tun daga nan ya ce tun da manzo Allah ya mun ya mun lakabi da wannan suna sai zama to wannan suna wannan lakabi ya fi soyuwa a gare fiye da duniya da abin da ke cikin sa manzo Allah ya kira da suna aba turab an gano wannan ku shi ne yan shi ke cewa a ah, ahalin suna zai amfani da wajen wajen raddi ga shi'a shi'a suka ce alaman gane ainihin maki manza Allah shine ya ringa fushi da ko wani abu ya hada shi da Fatima idan Fatima tana fushi da kai ko kuma kai fada da Fatima to alama ne cewa kai ba mutumin kirki ne an gano wannan ko sai su kawo hadisin nan cewa wato ita Fatima masoyiya ta ce yu'zini ma azaha wa yaribu ni ma rabaha ita Fatima duk abin da zai fusatar da ita zai cutar da ita yana cutar da ni kuma duk abin zai sa ta damuwa yana sa ta damuwa to haka Abubakar radiyallahu anhu ya kwace wa Fatima fadak kuma ya sa Fatima ta yi mishi ko manzo Allah ga abin da ya faɗa sai to tun da dai wannan shine ma'auni kuma ga kun ba ma'auni hmm. duk mutumin da aka samu rashin jituwa da Fatima shikenan to Ali bin Abi Talib kun samu rashin jituwa har ma ya je ya kwanta a masallaci yayi watsi da ita abin da yasa har miji ya fita waje har ya je ya kwanta a waje ai al'amari yayi zafi har ya je ya fito kenan Ali bin Abi Talib shi yana da matsala a'a ai na Aliyu na musamman da muke to na Abubakar shi ya fi dacewa ya zama na musamman a gari to da abin zaga shi a suna kawowa to akwai irin shi a cikin sun kai jiki yawwa a nan zai mutum shi ma ali bin abi talib ya yi fushi da ita kuma duk mutumin da ya yi fushi da fatima alama ne cewa maƙiyin manzan allah ne wa iya billah to sai yanzu ko ka yi fushi da ita kan gaskiya in dai yi fushi da mutum kan gaskiya za ka yi laifi na sun ba ta isma sai zuwa wajen su ita masumiya ce sanan wajen yanzu masumi ya yi faɗa da masumi. shi ali bin abi talib masu fadiwa masumiya ce da tunda su bi gaba ɗaya suna da isma to yanzu yanzu waye kuskure ya tsinsu kenan faɗan da aka yi sun yi fushi da juna kuma duk ba sa yin kuskure duk sun san gaibi wane ne ya fushi da wani a cikinsu a wane ne ya dace a cikinsu idan wannan ya dace to wannan ba mazumi ne. in aliyu ne ya dace a cikin fadan to fadiwa ba mazumi ya bace in fadima ce ta dace aliyu ba mazumi bane a gina shi a ta ne. an gane wannan to haka suke gudanar da abubuwan su sai da suna magana suna tufka suna warwarewa suna tufka suna warwarewa an gane akwai sanda suka ce ai abubakar radiyallahu anhu shi da kansa ya ce shi mai rauni ne idan na karkashe ku bi ɗan an gane yi sai sai kuma a cikin da ku na shi'a kun ce muhammad bakir daga cikin halin bai ya ce ana lazi abnal dhunubu umra um a umrahu ana lazi abnal dhunubu umrahu babba daga cikin masu ya ce ni ne wanda zunubi ya karar da rayuwa na shi ya faɗa da kanshi a cikin da kuma ya ce zunubi ya karar da rayuwansa to da zunubi ya karar da rayuwansa ya zama azumi to abubakar ya ce fa in zuktu fa qawwidu idan na karkashe ku ni yi to wannan ya nuna shi ba masu yi bane bai lati ya zama shugaba ba to sai ga wannan ma gaba ɗaya ana lazi afnar zunubu umrahu yaya ni ne wanda zunubi ya ƙarar da rayuwarsa kace a wannan ai tawalu'u ne tawalu'u ne ko to shi ma wancan shi ya fi cancanta ka ce mai tawalu'u abin da kuka ba da amsa ga wancan shi ne amsa mu na'am haka da ya kowane da zuwa tun da kuma yanzu ka kuka aliyu lakabin shi ne ko yau an bai lakabi da abin da yake ya yi kama da alkunya abu turab kada ya kowane nisbatu ila aha to wani lokaci wato a lakabi akan jingina mutum zuwa ga wani aiki ko sana'ansa ko wani sana'a da mutum ya kware kama a ce sana'a a ce injiniyarin ko a ce mutum ya kware accounting sai a kira shi hirfa now al'a'arash kaga wannan lakabi ne lakabi ne na wani tabi'i a'arash lakabi ne na aiki ka gani ko yanzu a wannan zamanin a kira wani mutum wani malami malami gurgu a kira shi a'arash zai kira shi hmm? a kira malami gurgu zai kira shi a'arash ba zai ji daɗi ba to shi wannan tabi'i din ya shahara da wannan suna kuma yana son sunan yana son sunan a'arashi akwai a'amash mai jindini a ido wanda idan shi akwai haƙƙi a baya gani sosai sunan shi a tabi'i ne kuma to wayannan gaba daya sun yi wa addini kyakkyawan fahimta Allah ne ya halitta ni akan wannan sifa na ne ni gurgu ne shi da kan zai da kira kai a'a a'arashi har abin ya shahara shi sa imamun nawawi yake cewa ya halarta a kira mutum da wani wani abu na aibi lakabi na aibi idan baya kyama abu idan baya kyama malam gurgu ya ce ce ni malam gurgu na faɗi wannan magana babu shakka ko ni malam makahu yana duka girgima yana shi malam makahu kamar in ya zama to baya so imamun nawawi ya ce a nisanci abu an gano wannan ko in baya so shi kenan yanzu nan a wannan zamanin wa yake zo babu wanda yake zo eh. al-khayyat sannan aka jingina mutum zuwa ga kwarewa abu da kamar khayyat da bazar mai siyar da ainihin atamfofi mai siyar da atamfofi mai siyar da yadiddika na'am ya fafila أيدي أيدي نعم ألف إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخلف في التخليق في التخليق يجري وأولى منه بالتخفيف wato sabani ya zo game da yanke wani abu na hadisi a wajen wallafa in ka wallafa littafi sai ka yanko daidai inda kake so kama hujjar shi kaza ana yin haka hadisi yana da tsawo sai ka yanko daidai inda za kama hujjar sai ka ce alhadis ko sun ce shi alhadis irin wannan ya halatta yanke wani abu daidai inda kake so A gane wal kulfu jiri fi tafsir bi tasnifi sabani yana gudana a wajen yanke wani abu a wajen wallafa littafi manya-manyan malamai sukan wallafa kutub kuma suna yayyankewa yanzu bulugul marama akwai tafiye a ciki umda akwai tafiye za ka hadisi na da tsawo sai a yanko daidai inda ake zuwa kama hujja da shi sai a ce alhadis to ina sauran suke sai ka koma zuwa ga asalin littafin bukhari ko muslim ko abin da ya kama da wannan eh wa aula minhu kuma shi ya fi cancanta a yi sassauci fiye da ne shi ya fi cancanta a yi sassauci fiye da hanzafawa hanzafawa shi ne a shafe wani abu a cikin hadisi na wa zarmin allahani aw tahfifi khawfan min at-tabdil wa at-tahrif wato kai taka tsantsan daga daga shi shine bata karatu ka sa don ma a wajen fata, ka sa fata a wajen kafara wajen karatu an gane wani ko tasdiqi ko misali mutum ya canza wasali an gane man sama ramadan sun ma asba'ahu shay'an min din shawwal ya ko sitta min shawwal sai ce shay'an misali an gane to yin wannan mutum a wajen karatu ya rinka bata karatu yana canza wasali da yadda ake karanta lafazi to ka yi takatsantsan wajen hadisi ka ringa lahani ka yi takatsantsan wajen tashifi ka cire wannan wannan wannan harfa ka sa wannan harfa ka ofa min tabdili saboda jin tsoron tabdili wata harifi da karkatarwa jin tsoron kada ka musanya abu ko ka karkatar karka zama to daga cikin wayannan wanda aka ce yuharifuna al-kalima an mawadi kuma na yi yau idan zaka dinga canza ne, fasara zai canza in zaka canza harafi fasara zai canza an gano wannan ko to saboda haka idan ka yi hankali daga lahan ka yi hankali daga tafsiri don tsoron kada ka zamanto daga cikin masu tafsiri nan wanda manzo Allah ya sanya su in dai mutum zai rinka musanya abinda manzo Allah ya faɗa zai zama daga cikin makareta ko marrawa an yi hadisan yara annahu kaziban ko yara annahu kazibun fa huwa ahadul kazibin ku bai jona kenan dole zaka rubuta hadisi sai ka san yadda ake kiran kowane lafazi kar ka zo ka canza shi eh fannahu wa lughatu haqqun man talab wa khudh min al afwali la min al kutub kaga nahu da lugogi wato haƙƙi ne na mai neman ilimin hadisi dole ɗaliban hadisi ya zama lugawi ya zama nahawi ya zama sarfi ya zama balagi bai yi wa ka ce ni ɗaliban hadisi ne ba ruwana da arabiya kai ka fi cancanta ka fi kowa gogewa a larabci ga koyar na hau ɗalibin hadisi wato automatic ya kamata ya zama ɗalibin luga ne shi an gani kamar yadda yanzu a saudiya yanzu mutum na koyar ulumul qur'an to za a ga dole zai goge a larabci in dai zai koya to sai dai in shi bai amma in dai zai koyi wannan ilimi to saudiya sun ba luga muhimmanci sosai dangane da janibin qur'ani haka nan janibin hadisi an gani malamin hadisi a ce bai zama malamin luga ba akwai matsala saboda in an samu kuskure a wajen arabiya ba zai iya ganewa ba amma malamin da ya san arabiya sosai kuma ya san hadisi to shi ne zai iya gyara wasu kurakurai da wasu tasirifat da aka yi cikin hadisi alaikum salam eh bil ma'ana kaga wajen ruwaya bil ma'ana ai sun ce baya halatta a ruwaito hadisi bil ma'ana sai dai nan kiyaye wasu sharta sai mutum ya zama to gogagge a wajen sanin lugar larabci ta inda in ya cire wannan lafazi ya cire wannan lafazi ya kawo lafazi zai zama to mutarajib ne kada ya zama to ya cire ya zama ma'anar ya lalace dole sai ka san luga sosai ka san nahau ka san sarfu ka san balaga ka san adab sa'annan ka iya ruwaya bil ma'ana kuma sannan sai mutum ya zama to malami sosai gogagge bayan ya zala su ya zama malami kuma an gane kuma da su kawo wannan an gane in mutum ya cika malamin hadisi to abubuwa guda biyu sai ya zama yana da su sai ya zama faƙi sai ya zama kuma lugawu don sai ga wani ya ce ma ai malam wani malamin hadisi ne ba faƙi bane shi ai albani ba faƙi bane usaimin ne kaɗai faƙi ba gaskiya bane Eh, sai a ce ya fi ƙarfi sosai a jalibin fiƙo fiye da yadda yake ƙarfi a kan hadisi kamar yanzu usaini ya fi ƙarfi a wajen fiƙo fiye da hadisi albani ya fi ƙarfi a kan hadisi fiye da fiƙo amma kuma faƙi ne suka zuƙa ha an gano wannan kamar yadda ake cewa imamu malik ya fi ƙarfi a wajen hadisi fiye da luga imamu shafi'i kuma ya fi ƙarfi ya fi malik ƙarfi a wajen luga fiye da hadisi a gani kowanne akwai bayan wanda Allah ya ba shi to wanne ne ya fi cancanta mutum ya fi ƙarfi a matsayin mutum mushtari hadisi ko luga duk wanda ka bar shi duk wanda baka da ƙarfi akan shi illa ne ko da ka roto hadisi ka inganta shi to fitar da hukunce hukuncen na bukata ka zama ƙauyo bin luga to za ka mukan nan suna taimakon juna ne duk wanda ka bar shi ka samu matsala don sai wani ce kawai wannan luga kawai ya luga kawai to wanda ya san luga ba karamin malami bane shi inda ya san luga da gaske to malami ne shi domin duk wani istinbadin da zai yi kai da kake da karancin luga sai ya fitar da istinbadi masu yawa wanda kai da wasu asrar wanda kai za ka iya ba shi kuma ya san luga bai san hadisi ba hadisi da ifi zai zo ya kawo kawai ya jibga da sauransu kaga anan tuba ko matsala zai gina hukunce hukunce shi akan hadisai wanda bai tabbata ba ashe dole ne ka zama malamin hadisi dole ka zama malamin yuga dole ka zama baki dole ka zama kaza an fahimci wannan in mutane suna so zage ka ne sai ce wani muhaddis ne kawai wale sa faƙi zagi ne an gane ko a ce faƙi wale sa kaza zagi ne sosai ana yi samun mutum ya zama faƙi wale sa bi muhaddis wannan suna nan da yawa ma amma duk mutumin da ga Allah ya bashi ilimin hadisi bi ma'anar kalima to fa huwa faqih dan bukhari da kanshi yake istinbadi baya dogara da kowa duk babu da yake bude wannan gaba da istinbadi yake yi wani lokaci zai ba malamai aiki ma kaga shi ya bude babi ga hadisi ya kawo karansa inda ya ciro istinbadin yaya shi sa malamai ke cewa bukhari babban malamin fiqh ne me mazhaban shi mazhaban shi mazhaban mazhabu ahlul hadith usulan su na'am wa kuz min al-afwahi ka kira daga bakuna la ba wai daga littattafai ba wato mana in kana so ka ce ilimin hadisi ka koya wajen malamai malami ya ma ya ma tarbiyyar ya karanta kana ji yana ji ba wai kawai ka ɗauki littafin karanta ba me yasa aka faɗa haka yanzu musamman wannan zamanin an cika samun arda matubaiya sai ga lokaci abinda malami zai faɗa da abinda ya rubuta sun bambanta wajen bugawa sai a yi kuskure kuma hankali bai kai ba to gara shi malamin ya karanta maka ji da bakin shi in littattafai ne ana iya samun tarifat ana iya samun tafilat ana iya samun tarifat ana iya samun lahan an gane wani ko so daga ka cira daga bakuna na malamai ba wai daga littattafai ba kar ka zo yi kuskuren wannan bawan Allah da aka ce da aka ce masa da hadisin annabin da ke cewa habbatu sauda shifa'u min kulli da habbatu sauda waraka ne daga kowane cuta to da yanzu karantawa zai karanta alisabi zai karanta alhayyatu sauda alhayya sauda bakar macijiya waraka ne ga kowane magani kowane cuta fa ana iya samun irin wannan kuskure ka karanta abu a littafi abinda mai aka rubuta kuskure ne akwai kuskure na masu bugawa da dai wasu dalilai na? eh sai a sa biyu eh wani lokaci kuma gaba ɗaya ba a ma sa ɗigon asali laraba ba sa ɗigo da ba'un da ya'un da kaza sai su kama ba'un ya'un nunun ta'un ma sai su ce ta'un ne ya'un ne ba'un ne ya kasa gane ko haka za a yi kawai shi an gama an gani ko da kafin da fa'un sai mu zai kasa gane bambanci tsakaninsu a gani ai wannan da da dagen da aka yi an fara wannan hidimar ne zamanin hajjaj bin yusuf ne ma a zamanin gwamnati daga cikin alkhairin hajjaj kenan duk da matsalar da yake da shi to shi ya kokari wajen hatta qur'ani aka mai haka da yanzu qur'ani duk da karanta ne zai ya karanta shi haka ba ba dugo ba ba wasali ba komai ai kwarai da gaske da sha wahala sosai yanzu ma larabawa sun zama ajamawa su ma larabawa sun zama ajamawa tunda ba larabe yanzu yana larabci yanzu ya gaba ɗaya kamar kamar ya muri ko baka tafi ko dai wuri yare dai a Najeriya to amiya su kuma amiya sun bar asalin fusa ko na'am na'am fi in wala ne asalin yurwa ala sawabi mu'raban fil aqwa yau idan aka yi kuskure kuma aka yi lahan a littafi asalin yurwa za a koma zuwa ga asali za a ruwaito shi ne ga asali a gane ina akwai kuskure sai ka zo a koma asalin inda aka kwafo shi ne a dauki nuska asaliya sai a gyara ko ala sawa sai a ruwaito shi ala ala sawa akan daidai wato a yi mishi lirabi da zancen da ya fi ƙarfi wato duk inda kuskure yake da lirabi a gyara wato in an ga kuskure a littafi ka a bashi haka a gyara a gane amma salisu a wasu salisu a tarku kilai ma wala wasu ce a bar dukansu gaba daya a bar kada'un wala la'anin in an ga kada da la'an a lissafi kar ka gyara ka bar shi da gan shi sai dai kawai an gane ku wala tahu min al-asri eh kada ka shafe daga asali alamun tukila kamar yadda aka nufa kar ka share daga asali kamar yadda aka zaba misali abinda malamin ka zaba ba a shafewa daga asali din ya za a yi to bari ba ku misali malama hukumi a cikin tafsirin sa da azhani kullun yana yawan cewa tun ina raye ku gyara mun kuskuren da ke cikin littafi na idan na rasu ba ku da daman yin gyara yanzu in ya rasu ka ga kuskure a cikin zazen na larabci ko wani abu ba ka zama ka da shi alƙalami ka goge ka rubuta naka ba ka da yi ka bar shi a haka karanta shi a haka sai ka gyara da bakinka in kuma kai ɗalibin ilimin ka tafi alƙalami sai ka sai ka sa wani alama sai ka yi rubuta a hamish ka ce wuri kaza da malam yake kaza gaskiya kuskure ne bai iya ko kuskure ce ta bangaren larabci ta bangaren luga kaza kaza da sauransu a gefe ko za ka iya rubutu amma za ka bar asalin rubutu yadda yake to shi ma yanzu irin wayannan kutub din zihawu sitta din nan da ake cewa ziha ko kuma majazan ko tajawuzan tunda an ce wasu daga an ce kamar kamar tirmidhi ibn majah sai a ce sunan ko to wasu malamai alamin babin in babin tajawuz suka ce fi hagu sita to wayannan fi haɗin sito fi haɗin idan mutum ya hango wani kuskure kada ya zo ce kawai zai goge ya rubuta nashi in an bada wannan dama miyagun malamai za su zo su goge abu mai kyau su rubuta ra'ayinsu musulunci zai lalace a zane musamman akwai yan biri a da yawa wanda suke so da lalata musulunci a bar rubutun yadda yake sai ka gyara a gefe kuma aka ce zai iya yiwuwa ba kuskuren ba ne ba kai ne kai kuskuren in kana duba tafsirai za ka haka wasu ayoyi mutawatirai zai ga wani babban imam ya ce wannan aya akwai kuskure na luga suna magana ne to shi sai a ba ce a malam wani da shi akwai kuskure na luga shi ne karatun shi bai kai ba daga cikin ruwayar mutuwa tare wani ya dirama ruwayar wannan ruwaya ba shi da kyau a nisance shi a yi kaza a yi kaza su kaga saboda larabci na da faɗi idan kai ka na sai wani ya gaya masu ai wannan ruwaya ruwaya ne na kabila kaza bani huzail ko bani kaza ko bani kaza daga cikin larabawa kai ko baka sani ba an gani kai ka san ruwaya ne na kanawa na kanawa kawai da da zage zage to akwai kadanawa akwai zakwatawa akwai zamfarawa akwai kebawa su kaga hausan ma gashi nan abinda kai kike ganin ba daidai ba ne abinda bazan zage zai ce shi ba bakano zai ce ita haka ne ko sai da ana ta jahiliya na eh, ban da ba wanda ya eh, wani sai haɗin da ba daidai ba ne ya za ce ha a ruwa ai dare a ce a sha ruwa zai zan ya hayi ko irin wannan ba ma wannan ba kalma wajen muzakkar da mu'annas din nan tsakanin zage zage da kanawa yana da yawa sai a yi ta bugawa wannan ke kaza wannan to ai dukan hausawa ne in ka ce kai ba kano naka za a dauka da shi kuma wannan da ya taso yaren shi ne shi ba ba yaren ba ba shi ba shi ba wani yare bane daban sai dai akwai wata gwari ne yanzu ba ai zage zage ake cewa gwari hausawan ne ba yadda aka iya an gane to suna da irin nasu hausan to idan kai ka san wancan zaka santi wannan sai zai ga wata ai kabila za haka suke faɗa haka suke faɗa da sauran su haka wa alaikum salam ne shaƙe shi eh annabi ya duk qur'ani an saukar da shi da wannan wannan ahruf din sai an saukar da shi da shi to shi da ake cewa karamin sani uku ne musamman yare yare yana da faɗi kada ka yi na gari kaga mutum ya faɗi magana kawai ka tsaya kai shiru an gane wannan ko in ba haka ba ko sai ka zama jami'i ka dan karanci guldan guldan arabiyyar ka ka wani babban malami yayi wani magana wanda a cikin karatun ka lahani to kila wani lugar ya dauka kai baka sani ba inna abana wa aba aba inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majdi bi da subhanallah malam wani da ba subhanallah kaga babu malami yana inna aba inna abaha wa aba abaha eh inna abaha bai shi inna abaha wa wa aba abiha inna abaha wa aba abiha inda mudafu ilai biliya ana ce inna abaha wa aba abaha kuma wani wata kabila ce kad balaga fil majdi gayataha yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar yata'aqabuna fikum kamata a ce yata'aqabu fikum mala'ikatun bil layli ay tauhidin fi tafsilin yata'aqabu fikum mala’ikatun billahi mala’ikatun bin nahar ɗan ke ya ta’aƙa buna fikun ya zaha rijalu ilal masjid ya ya zaha buna al’aulat ilal fasal halfayi ya zaha buna al’aulat fasal to akwai wannan duga ya zaha buna al’aulat fasal <laughs> to ai wannan wawon jama'a ne wanka ce wawul zama ana kira shi alama alama ne na ainihin fa'il ba shi ne fa'il ba a sun shi ne fa'il <laughs> to za ka ana tattauna irin wata shira kalmar larabci ya kamata mutum ya karanci luga da ma'anar kalima shi ma luga yana da mazhaba yadda akwai mazhaban malikiya shafi'iya to shi ma luga akwai shi kada mutum ya rinda gaggawa dan guntun lugar shi ya zo yana ta nagari malam wani kayi kuskure a nan wajen jahili ne kai baka san luga ba awwal awwal to ka ne kenan ba sai magana ba kai magana kaje dan wani malami bai kokare ka bai haka babban malami eh wani yake cewa Sheikh Adam Lauri haka yake yi lokacin da ga yara suna rawan kai kawai zai yi irin wannan larabci kana zuwa ce jahili sai kawo ma fuskoki fuskoki to ana wanda koda ya larabci ma koda kai kana ganin fuskoki da ya yi maganin masu ƙananan ilimi ya gane jahilai ku ringa yin karatu kabila kaza haka suke faɗa duba littafi kaza kabila kaza ga yadda suke amma kawai kun karanci dan kuntun larabcin kuna kaza yara ku tsaya ku yi karatu to zai ga mutum ya dan natsu daga nakari an gane yanzu an yi ta jayayya zai kawo masa an yi ta jayayya kan shin ana samun ba'un na tabhidi wamsahu bi ru'usikum din nan wamsa wamsahu shin hu ne bi ba'd ru'usikum shine mazhaban shafi wamsa gobe ruwunsu kuma suka ce na ilfaki ne ba ba'un akwai ibn jinni babban malamin luga yace wa man za'ama annal ba'a litab'id faqad ja'a ahlul arabiyya faqad ja'a ahlul arabiyya bima la ya'rifuna duk wanda yace akwai ba'un na tafi ya zo ma larabawa abin da ba san shi ba babu shi ibn burhan yake cewa ahlul arabiyya la ya'rifuna annal ba'a ta'ti litab'id inna ma yuridu hazal ma'ana alfukaha. fuqaha sai laraba ba sa ko ba'u na tsakiri ba kawai malaman fikihu ne suke zuwa da wannan imamu shafi'i sai ya kawo akwai ba'u na tsakiri kuma kabila kaza ya yanko bai tuka nasu shi da kace man arafa hujja alaman lam ya'rif yanzu imamu shafi'i shi ne hujja a kansu to haka abin yake luga ba a masa gaggawa abin ka ce ma ni a sani na za ka ce a sani na gaskiya yana ganin kamar kaza kuskure ne ka gaya mana zama iya ilimin ka masha Allah ka yi adalci <laughs> na'am wal khulfu fi taqdi sabani ya zo game da taqdi yankewa a wajen wallafawa yajri wal khulfu wal khulfu yajri hmm. sabani yana gudana wajen taqdi a wajen wallafa littafi wa aula minhu bi takhfif kuma shi ya fi dacewa a yi sassauci a kan shi wa hazar minan lahani ka yi taka tsantsan daga ainihin kuskure wato ba ta karatu au tasfifi ko kuma canza wasu canza haruffa kawfan min wasa tasdili dan tsoron ainihin tabdili da kuma tahrifi fallahu wa lughatu haqqul man talab kaga shi da luga lugogi haƙƙi ne faga duk mai neman ilimin hadisi kada ya yi wasa da ilimin luga da ilimin nahwu min afuwa afwahi Eh, a nan ba an ce nahawu sarku ya shiga da ba a bambantawa da da nahawu da sarku gaba ɗaya a littafi ne ake sa su ilimi ɗaya ne da nahawu da sarku haƙƙi ne na mai neman ilimi ka riƙa daga bakin malamai ba wai daga littattafai ba yi in wa lahanin asali wato a cikin kuskure da kuma lahan akwai asalin yurwa a koma zuwa ga asali yurwa ala sawab wato za a rufe shi akan daidai mu'uraban mu'raban wato ayi da irabin shi bil aqwa ga zance mafi karfi na'am tarikuwa na uku tare na uku ilayhima barin dukkan su gaba daya wala tammu min al-asr wato mutun ya bar in aka aka samu kada aka samu lahan a gane aka samu kuskure ko aka samu lahan wato za a koma zuwa ga asali ne wata ce a'a a ruwaito shi ne akan kada din da kuma lahan abinda ga an rubuta karanta shi haka to ra'ayi na uku yace la tarku kilai ba ayi watsi da duka kadau da la'an an gane amma wala tarhu min al kada ka goge komai daga asali alaman tukila kamar abin da aka zaba aka abin da aka zaba ka koma ka yi rubutu a jefe ne ba goge asalin kuskuren bashi yadda yake sai ka koma jefe nan hamish sai ka yi rubutu ka ce kaza da aka yi a cikin nuska na gano kuskure zai kaza kaza kaza nuzara hau kama kala ba su zama ta tashin kan hau kama kala ba shi wannan ya rubuta a jirgin bil ma'ana sai mutum ya ce hau kama kala rasul bai kawo lafazin da manzo Allah ya fara bane ya kawo da nashi lafazin Thank you. نعم. أو كما قال بقى طيب. إيه نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وإذا اتفقت وإن اتفقت الأسماء إذا سونا كي ديدي أو جربوتو سونا sun yi daidai a wajen rubutu ba talafan madufran amma sun bambanta a wajen furci sawa'un kana qari'ul ikhtilaf nafsi sunaye sun yi ittifaki a wajen mai rubutu amma sun saba a wajen wajen sun za a fada ana faɗin su daban-daban kawai in kana marjo na ikhtilafin na am na shak eh shin daidai ne wato makoma na sabanin wajen digo ne digo ne kawo sabanin an gani ko akwai yadda digo ke kawo kaman bazar da bazar bazar bazar kaga ai bazzaz da bazzaz akwai bambanci ko mai ka wajen rubutun duk ɗaya ne me yasa muka ce duk ɗaya ne kamar da yake larabawa a da ba sa sa dubu ba a sa wasari da ra'un da zayun shi abu ɗaya ne wajen rubutu sai ya ce a ce ra'un mujama ba ce mumala in mumala ce mara dubu ya zama ra'un in mujama ce ya zama zayun a gane to haka laraba da rubutu da babu dubu dubu da haka idan aka zo a nan ne ake so a san ilimin al mutalib wal muktalif sun samu bambanci wajen dubu a makoman sabanin sabanin dubu ne bambanci dubu ne kamar bazar da bazar ko kuma wajen wasali ne kamar abdullahi bin salam da kuma abdullahi bin salam akwai salam salam da salam kuma akwai sulam an akwai asalafi akwai asilafi hmm. si da bilkasara to duk wannan sai mutum ya san su za ka ga rubutu iri ɗaya amma wasali daban-daban yadda ake cire shi daban-daban sun sa ilimin hadisi yana da dan wuya hmm. kowanne malamai sun miki wallafa na shi na musamman sanin musamman ma yadda za a faɗi suna akwai littafin kowane suna ga yadda aka karanta shi nan an gani na'am wa huwa al-mu'talif wal mukhtalif ana ko kuma shakal wajen wasali wasali ne aka samu sabani an gani kamar salam din da kuma salam ko sulam an gani wajen wasali wannan shi kira al-mu'talif wal mukhtalif ilimi irin wannan sanin wannan ilimin shine ilimin mu'talif da mukhtalif wa ma'rifatu min muhimmati hadha al-fann sanin sa yana daga cikin muhimmin wannan fanni din hatta qala ali ibn al-madini har ali ibn al-madini yace ashaddu tafhim ma ya kawo kan asma mafi girman tafhidi shine wanda yake aukuwa cikin sunaye bi بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس wasu malamai sun fuskantar da shi cewa wani abu ne shi wanda kiyasi baya shigar sa shi ba mai kiyasi ana so ka yi shi yadda yake ne na mala qablahu shay'un yadullu alayhi Eh, babu wani abu a gabanin da yake nuni a gare shi wala ba da ko bayan sa na fi abu ahmad al-askari abu ahmad al-askari saboda muhimmancin wannan ilimi ya wallafa littafi a kan shi lakinnahu adafahu ila kitab at-tasnif la sai dai ya jingina shi zuwa ga littafin littafin da suna eh? kitab at-tasnif kitab at-tasnif la ثم أبرده بتعليم عبد الغني بن سعيد sannan sai wani malami ana kira shi abdulkani bin sa'id wanda shi malamin nan a shi al-muhaddis ne annasaba abu muhammad abdulkani bin sa'id bin bishir bin marwan bin abdulaziz bin marwan al-azadi al-misri wanda ya an haife shi hijiran annabi na shekara 300 da 300 shekara 332 ya rasu 409 an gane ku shi wannan bawon Allah ya ware mai littafi fa jama'a fihi kitabai sai tara littafi biyu kitaban sai mushtabai al-asma littafi wanda yake da alaka da sunaye masu rikitarwa da kuma littafi game da nasaba wanda yake mai rikitarwa wa jama'a shekahu a ne fi zalika kitaban hafilan malamin gidaru ne ya tara wani littafi mai girma sosai game da wani sannan sai jama'ar kaɗe wato ya tattaro ya haɗa guda biyu ya yi tazhiri ya ɗauko na wancan ya haɗa da wannan ya mai da shi littafi an gane ku? na musamman jama'ar jami'a abu nasar bin makula sannan abu nasar bin makula shi ma ya tattaro duka a littafin al-ikmal na ibn makula wasadraka alaihim fi kitabi kuma ya yi istidraki dan gyare-gyare ya musu gyare-gyare a wani littafi daban wa jama'a shi ya musu gyare-gyare shi wannan bawan Allah a gane mafi fi arhamu eh kam tarakal awwalu lil akhir dole ne za ga ilimi wannan mutanen farko suka bar wani abu ga na karshe su dan ci gaba su dan yi wani abu to shi su waɗannan bayan sai littafi shi kuma wannan ya zo ya tattaro kuma sai ya yi istidraki da sun ce kaza da yafi waje kaza da an ce kaza da yafi shine istidrak fa jama'a bi awhamu ya tattaro inda suka yi kurakurai waham suka yi waham wa bayyana hajjin bayani ashe ba daidai bane a ce wai in malami ya riga ka zuwa ba za ka gano kuskuren shi ba akwai tunanin wanda zai ce ya za a yi malam wane ya gano kuskure bayan wane ya riga wane zuwa dama sharadi ne rashin sharadi ne in ka riga wani zuwa ba za ka taɓa yin kuskure har wani ya gano ba zai yiwu na'am وكتابه من اجمل ما جمع في ذلك لكتاب غيرنا لغا cikin mafi dunkuluwan abin da aka tattauna game da wannan littafin ibn maqula in kana so kai bincike kan wannan matsala to shi ya fitattaro da abubuwa wa umdatu kull umdatu kull muhaddis ba'da ne madogari na kowane muhaddis bayan sa hmm. wani muhaddis haka alai dogara bakar da wai ba zan girme shi na kullu wai zan zubi shi ilimi amma kuma ya zo ya tattaro duk abubuwan da suka bari da ba su yi ba da wanda suka ɗan samu kurakurai ya gyara ya yi littafi wanda duk duniya shi ake amfani da shi yanzu faɗi istadrata alayhi abubakar bin nuqda abubakar bin nuqda shi ma shi ma ya mishi istidraki abin da ya shi. ya ko kam tarakal awwal lil akhir hmm. eh Hausa da daga ba'da wufi mujallad dakhm ko kuma wato abin da ya sabunta an samu sababbin abubuwa bayan sa ya tattaro a cikin mujalladi mai girma ثم زبير إلى منصور هذا منصور ما يقار بيان يقار وصل حديثه ولا ولا بيكاو با يقار وصل بيانه ولا ولا بيكاو با بن سليم أي بن سليم بفتح الدين بن سليم لكم في بن سليم كان دول اللي يزوم فيها زين إن يجسونا ما هو سليم بن سليم يقول سليم إيه، يا دوبا يا تترو النبي مجلد النبي وكذلك أبو حامد ابن الصابوني ده يعني متوم متوم الصابوني سمي سنة وجماعة صابون كريم يعني مثلا كتابا مختصرا جدا ايه نعم. كتابا مختصرا جدا وذهب وجمع الذهبي آه، في ذلك كتاب مختصرا إيه، جدا. الإمام الذهبي يا يا تترو أشكون أنه من الكتاب تكشي تصي إيه، كمرة في على الكتاب بالقلم يا دو غير عكب وصل يا يا مي ضبط على القلم فكثر في القلم القلم يكون القرآن كي يويتها mubahirun da mawdi'il kitab wanda yake ya lalata mawdi'il littafin wani lokaci in ka wallafa littafi ba yi wasali ba sai wani ya ce zai maka wasali to wajen yin wasalin sai ya kwafta kuma sai ka ga an samu matsaloli matsaloli haka saboda kai da ka wallafa littafin kai ka fi sanin littafin ka kai ka fi littafi ya wallafa wasalin in wani ya yi ma ya kamata zai nuna maka ne akwai wanda zai zo ya ɗauki littafin ka sai ya wasali sai ya buga to in ya buga duk kurakuran gaba ɗaya za a gani a kai baka san da su ba shi kuma shi ya yi wannan wasanin shi yasa in yi wasanin sai ya kawo malam na ma na yi wasanin ga littafin ka duba daidai ne an gane ko وقد يسر ta'ala da لتوليه في kitabin سميته Allah ya سوى mana ga bayyanar da shi a littafi wanda na kira littafin suna tafsirul muntabi tafsirul muntabi bi tahriril mushtabih Eh. wa huwa mujalladun wahid mujalladi dai ne wato na masa dabadi na na wasarce shi da haruffa ala tariqa almardiya kan hanya yardajiya wa zittu alayhi na ƙara mai abubuwa masu yawa mimma ahmalahu daga abin da yayi watsi da shi aw lam yaqif kuma abin da shi bai iya ganowa ba eh, abin da shi bai gano ba shi imamu zahabi ba ibn hajar ya ya gano abin da imamu zahabi da gano ba su ta ce yana za a yi ta wani bawan Allah ya ga wani hadisi hadisin ya yi raddi ga wani fatawa na malik din to shi ya za a yi dauki hadisin muslim alhali imam malik ya riga zuwa an gani yanzu tsakani da Allah imam malik ya riga zuwa kuma a cewa ya dauki hadisin bukhari da muslim ai ba zai yiwu ba wannan ba daidai bane wannan magana magana ne wanda yake bai zace zuwa bakin malami ba Eh, ko da shi Allah ya kan ba mutum baiwa ko da ka riga da zuwa ba zai yi kai kaɗai, Allah ya baka baiwa gaba ɗaya ba Shi ne ma'ana zai cewa kam tarakal awwalu lil akhir da yawa mutanen farko suka bar wani abu ga na karshen zo su yi ba zai a ce ku ne ko bai ku za ku yi min bida ila ila haya? to irin wannan falsafa din yana daidai da kwakwalwar jami'i to shi za su za ga yan bid'a ko masu tagalini tagalidi da mazhaba suna yawan kawo wannan saboda sun san gama garin mutane suna suwa da shi cikin sauki ce ya za a yi imamu malik ya riga zuwa ba Ko ya san malik ko in agwana fa sai ya yi sallah a biyu sannan fa ya sa kaza sun kuma zuwa ce wani ya ba da fatawa wani ya zo ya gyara daga baya a firgita ka a fujar ya yi sai ba a yi a biyu ya sa turare ya karanta sai da ya za a yi kuma a ce wanda ga sa wanda baya sa turaren nan ya zo ya gano kuskuren shi kaga wannan sa turaren ne zama hujja mai karfi wanda ba zai taɓa yiwa ka kai ya zama kuskure shi ba to su wannan a baka tsoro ne a hana ka gano gaskiya a gaskiya ana iya gano ko da mutum ya zo bayan ka ana iya gano kuskuren ka ko da ka fi kowa ilimi za a iya gano kuskuren ka za ka iya fin kowa ilimi amma za ka kai wata magana sai wanda ya tsari maka ya ce kai da malam bai faɗi kaza ba da malam bai faɗi kaza ba da ya fi alkhairi gare shi yanzu imamul hakim da ya mustadrak sai da malamai ka ga ma bai wallafa littafin ba saboda ya ce ya yi istidraki ga bukari shi kuma bukari littafin shi duk da yi haye shi a cikin mustadrak akwai mawdu akwai da'if wani ka ce a ya fara littafin ne kafin ya gama tashewa sai Allah ya ɗauki ranshi ya ƙarasa ba to kuka ashe zai iya wa wanda ya zo bayan ka sai ya gano wani abu na kuskuren ka amma wannan ko baya nuna kai mutum banza ne ko kai na kasashe ne a'a nuna dan adam tare yake da cika goma bane ne, ka'ida wa alaikum salam eh <laughs> inda ya zama malamai gaskiya yana da bidiya na aƙida a nisanci gare kan shi harkar addini saboda in zai zo duk ɗalibin da ya zo ga kaga ke zai ɗauka kaya zai shi ne kafin ce na yi ai ai malam wani ma da cewa da bai da kiri bai da akida da kyau da ya sa wani ya gaske ga shi ma wannan din da ka faɗa sai je kuma karatu da shi ma ya ce ai kai ka nuna mai shi kai ka zo kana ta bambaɗanci ubanmu kakanmu tashin hankali waye waye waye haka ake yin irin wannan siyasa na munafinci kaga mutum makiyin Allah ne dan bid'a ne sai ga mu din nan mun zo muna mu'amala da shi kuma sai dai a gefe a zakar amma yana zuwa sai a miƙe ga malam nan sai a miƙe ana ta girma shi duk wannan bai dace ba an gani ka tsaya kai fi ɗaya in kai ahlus sunna ne kai ahlus sunna in dan bidiya ne kan bidiya ne kai amma irin wani lamba da ka zo kana mutunta su to kana rusa sunna ne to ɗalibin karakari ina ganin daru kuɗi dalilin da ya sanya kenan aka samu ainihin ɗalibinsa wannan mutumin wani wani shahararren ɗalibi wanda yake ɗalibin darin kudin ne ɗalibin kudin shekaru ya kwanta mun imamul harawi imamul harawi ba salafi ne sosai ya yi wallafa wallafa ya yi raddi ga yan biri'a sosai to wata ran kawai sai ga shi imam darin kudin ne sai zai gamu da wani babban malaminsa da zai gamu da malamin malamin ba a share ne ibn tsayyib a waye ma. sunan shi ya gamu da shi kawai a sai imamu daru kudin imamu daru kudin a lokacin ana kira ma shi ne imamu duniya a jikin shi da ya ga wannan malami sai imamu daru kudin ya rungu malamin ya sumbance shi ya rungu shi ya yi kaza aika za'a sai imamu al-harawi tun daga malami na wanda shi ne imamu duniya ya girin wannan ba karamin mutum bane wannan kawai da ya zo kawai sai lallaba a hankali a hankali wata na kawai sai kai ma wancan malamin ziyara ya koma yana karatu wajen shi sai kwaso aqidan asha'ira tun daga nan tun daga nan ainihin imam al-harawi ya samu zalla shine ibn sinan ya ce nuhibbu imam al-harawi walakin al-haq ahabbu ilayna min to imam al-harawi asalin shi fasalati ne malamin shi tura shi to malamin shi yayi mu'amala da wani ba ash'ari yace wai ai wannan babban mutum ne kaza ka to shikenan tun daga malami yana mutunta wannan ni ma bari bari ma jin fa'idantu da ilimin shi shikenan

tunda shi ne zai karanta da mu shi wancan sai dai ya ta yare sai dai karanta da mu yare da girman kai inda mutum larabci kaɗai sai da zaka galiba rayuwar shi girman kai da alfahari ne haka wannan ya faɗa ibn uh, a cikin ainihin wannan da sunan littafin hmm? da sunan littafin ibn jodi tarbifin iblis da zaka lau khairan in mutum ya da larabci kaɗai jahili ne shi bai san komai ba amma kuma yana so ka kashe malami in kana so ilimin larabcin ka yi aiki to ka haɗa shi da ilimin addini sai ka amfani al'umma kamar imamu shafi duk a cikin malaman mazhaban nan babu wanda ya kai marhala na ijtihadi mutlaka kan luga kamar shi shi sa gari ya ya istinbadin abubuwa da dama wanda babu wanda ya irin nashi kan luga usulul fiqh shi ya kawo ta shi fitar da ita ya wallafa littafi a kanta saboda karfin ilimin shi na luga an gano wannan to amma da ake kawai ya san lugan dai kawai zai zama da matsala ta zama matsala ga al'umma to ka sanin larabci kadai za ga yan biri a da yawa suna tarkizi wajen larabci kadai ba al'alba a jini alaikum salam ya ce ya kawwa ya daɗa ma na yin bukari da shi kan yi su da sarki ya isa diraki ne abubuwan da babu shi abin da ya ce wato bukari ya kawo hadisai ingantattu haka na muslim amma ya bar wasu hadisai wanda bai kawo ba shi ne ma'ana istidrakin da ya yi shi yana gana ko wasu hadisai sun cika sun bukari da muslim amma bukari bai kawo su ba sai ya yi musadar zai ya tattaro wa inda littattafai a wainan hadisai wanda sun cika wannan sharadin to a wajen tattaro sai ya hada kara da kiyashi sai kawo hatta hadisai ai sai sa su cikin mustadrak to malamai sai suka mai uzuri wato ya tattaro su ne ya gaba tattaro hadisai da yake tunanin suna da sharadi na bukari da muslim to yana so ya tattace ya tattace kafin ya gama sai rashin lafiya ya zo masa zai rasu shi kenan a dalilin da ya sa kenan lissafin ya zama haka dan an wasu na cewa da bai wallafa ba da ya ba alkhairi kama wallafa wani ya ba da ilimi tunda akwai da yawa inda ya dace akwai inda ya dace sosai akwai kuma inda ya kurakurai misali masha Allah wa alaikum salam mun ji wani taro da annabi jami'a kawo su da shi jami'a ina anan jami'a kawo su da shi can gurin to da magani malam abin da ni ne suka da shi ba malaman da suka gudu a ɗan karatu a wani saboda mawuyin da suka bada ga hajji shahada suka bada shi ne an zai cewa karshar kallon ruwa a ilmiya al-shahadiyya mawuyin shi ne bikin sakit da amar duko yurayyar musulmi na wajen mawuyin shi ne tabbis mafhumu da sauransu to a cikin hajji suna da kafa wani malami a ciki shehu muhammad bashin da ya to da kashi an magana da sai cewa abin da ya ba duniya jikin duniya ne ba da kashin hankali irin kudin wani ba mu kira ba duniya ne ba da na'am to bai ba duniya wani bai ba duniya da ba san shi ba ibn eh. da Qur'ani a wannan to abin da kake tambaya a nan malam inda na galibin su san wanda suka ma halarci wajen su malami sai eh. yanzu idan aka kara da yin abu wajen ya gaskiya irin wannan tunda kaji kaga bayanin zai ba mai kyau bane wannan ba na tsammani ni ban taba ganin mutumin da ya bada wani gudunmawa wanda ya fi na ibn taymiya ba gaskiya a cikin dai in ba in ba salaf ba gaskiya magabatan mu kawai sun ce wani ya bada ilimin da ya fi na ibn taymiya ko ba taba jin wanda ya wannan magana ba gaskiya <laughs> ina ba gane kuma ya kamata su gaya muku menene ibn kolon din yayi wanda ba san shi ba ba taba gani ana sa sunan shi a littafi wanda eh, da ke kafa shi ya taimaka wurin ajamawa san larabci a'a kawai idan mutum ya taimaka a san cikin ne ya bada gudunmawa wanda ibn tabiya bai bayar ba ibn tabiya larabci kawai bada gudunmawa kowane fanni da ka sani tun daga addini fannin kowane fanni na addini sannan kuma fanni na ainihin hadda fanni na falsafa ba ibn tafiya sai da jikin samun mantik da falsafa ya yi wallafa a kan shi ya mutu raddi ya yi gyare-gyare a kan shi sannan kuma fannin larabci sai da ibn tafiya ya yi masiba wani gyara waje fiye da arba'in to menene wani gudunmawa wani ibn kolon wanda kai yau ba na fara jin wani kolon kolon wai kolon ai da ya bada gudunmu wanda ibn taymiya tun kana jariri kaje san ibn taymiya ibn kolon kuma da nan ka fara bi inda ya bada gudunmawa da duk duniya sun ci irin wannan mafi alheri gaskiya dai mutum ba wai an tilasta ba da kare ya halarci irin wannan wannan wurare wurare da kawai na shirme eh, malami zai zo kawai ya ma fara zanen larabci yana wani zara ido yana kawo wasu kalmomi shikenan an gama amfanin da ka amfana da su ko shine ta'abiri na arabiya amma ba su da ainihin tarkiki wajen fitar da al'amura tunda mutumin zai fifita ibn kolon a kan birke mai aida gani kasan wannan kawai shirme ne bai sa abin da yake yi ba da san abin tamiyan ba shi ne ayi <laughs> subhanaka mu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik